kimanin mutane 40 da ake zargi da ayyukan ta'addanci ko hada baki da masu tayar da kayar baya ne ke kunshe a rukunin farko na waɗanda ake sa ran saurare a yayin wannan shari'a da a karan farko aka ɗage daga yamai zuwa difa da nufin takaita wahalhalun dangin waɗanda wannan al'amari ya shafa aka kuma domin kawo ƙarshen tsekon da aka fuskanta a yayin makamantan zaman da aka yi a can baya a wannan jikon alkalai uku ne za su dubi zarge-zargen da ke kunshe cikin dosiye-dosiye ko kuma kes-kes ashirin yayin da aka tanadi lauyoyin da za su kare waɗanda ake tuhuma dalili kenan da babban alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin nijar prokirar sha'ibu samna a yayin bikin soma wannan zama na musamman ya ce shari'a ce za a yi akan adalci da gaskiya wannan shari'a wadda aka yanta wajen juji uku ga shari'a akwai gatan jama'a akwai wanda aka ce magarfe akwai kuma lauyoyi kuma za a yin shugaban kowa ya zamanto tabbatacce ne kuma tattamna za a yi a yi magana kowa ya gane zan ina fatan da a tuka wanga da a karo na farko zakko da zamu nan ga zuwa gaba mutane za su ci gaba da gane yadda muka taya da shara mu. ya zamanto ko gobe an yi shari'a ko nesa da mutum ne ka san da dai wannan shari'a yi ta bisa ga ka'idodi bisa ga abin da doka ta ce. Yan uwa da dangin waɗanda suka fada hannun mahukunta a sanadiyar zargin kasancewa mayakan Boko Haram sun tofa albarkacin bakinsu a game da wannan zama. Gaskiya mun yi goyon ba ɗari bisa ɗari bisa wannan harkar. Tana kan cikin harkar da aka yi wannan akwai masu lehi akwai marasa lehi. mun suka yi magana sun ce wanda bai lehi za su kai shi. Kuma dole mu 'yan gari mu yi haƙuri mu amshi da hannu biyu tunan mutumin bidlahi kuma mun ji kiransu suka mun Allah wannan kiran nasu mun dauka da hannu biyu wanda gaba daya samar da madogara domin mutanen da kotu ta wanke daga zargin ta'addanci na daga cikin abubuwan da kasar Nijar da masu hannu da shuni suka kudurtawa kansu kamar yadda tuni wasu tsofaffin mayakan kungiyar Boko Haram da suka mika wuya ke amfana da hanyoyin neman na kai a wani yunkurin sake mayar da su cikin al'ummomin da suka fito ta yadda za su rungumi sabuwar rayuwa daidai da ta kowane mutum in ji shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya haute autorité à la consolidation de la paix colonel abutarka certains prisonniers seront innocentés et relaxés et d'autres libérés après avoir purgé leur peine il faut donc préparer les esprits à cette évolution Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.